Godiya Sarki Dauda ya ba da labarin alherin Allah akan rayuwarsa, ya ba Allah saboda cetonsa da nasara akan abokan gabansa. Sarki ya shirya waƙa ta musamman ga Allah, ya ce, Ya aiko ya ɗauke ni, ya tsamo daga ruwa mai zurfi, ya ƙubutar da ni daga makiyana mai ƙarfi, daga waɗanda suke ƙina, sun fi ƙarfina, sukan same ni a ranar masifa amma ubangiji ya taimake ni ya fito da ni zuwa wani fili mai nisa ya kubutar da ni domin ya ji daɗi na sama'ila ashirin da biyu, goma sha bakwai ashirin darasi Allah ya cancanci yabin mutanensa ya kasance mai kiyaye lafiyar mu koyaushe kuma ya albarkace mu fiye da abin da muke cancanta mafi karancin da za mu iya yi wa Allah shine raira waka rawa da yabon sunansa mai tsarki Allah zai albarkaci mutanen da suka bashi yabo mai kyau kuma koyaushe zai yi matu ya saka su da alheri sosai addu'a masha Allah don Allah ka bani zuciyar godiya bari zama mai godiya da alherinka da kyautawarka a rayuwata bari yabona ya gamsar da kai domin nima in samu ƙarin albarka domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata amin